sama da mutane miliyan guda masu amfani da wayar android ne aka yaudara suka sauke manhajar whatsapp ta bogi ita dai wannan manhajar ta bogi an kirkire ta ne ta yadda mutane ba za su iya gane bambanci tsakanin ta gaskiyar da ta bogin ba da zarar mutum ya sauke manhajar a waya zai fuskanci matsala domin manhajar da kanta za ta fara sauke wasu manhajojin ta kuma buɗe hanyar tallace-tallace da za su yi yawa a waya abin duba shi ne ya aka har sama da mutane miliyan guda suka sauke wannan manhaja ta jabu masana harkokin fasaha na ganin waɗanda suka ƙirƙiri manhajar sun tsara ta kamar yadda ya kamata domin tabbatar da ganin babu wanda ya ankara cikin makon nan kafar wasaf ta sabunta siffofinta inda ta ƙara da wata fasaha da mutum ya aika da saƙo cikin minti bakwai zai iya goge saƙon ta wayar wanda ya aikawa a kwanan ne kamfanin facebook ya bayyana cewa a rahotonsa na rabin shekara mutanen da ke amfani da kafar wasaf sun ƙara sun kai biliyan guda.